الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abu bata ji tabbata Allah salatu ya ce ci bi amincin wuluji tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce karatun daga littafiyan ar-radd ala ko na shekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala inan mai tsafo mutuwani ko? ina sha ba mu ga mutuwani ne? ta ga tuguwa tsari jin ma'a alami ne mutuwani ya faguwa na ajin daidai bai safo shi bai gutote ko mm. ya april 2018 kalenda miladiya na kafin zuwa shi ga ina good man ga wala khalifu qawluhu daraba Allah masalan lil ladina kafaru wala yukhalifu hadha qawluhu sai gannana a gabe da nan ya ci gan aya ne da fi suratul nuru nan la bayan cin wani na Aisha wagwa ko wani na Aisha naya wani na Aisha litsatsa ke kaza fina zanwati jin a ci gaga da tubo nan lugwa zandoro na ma ga gagatina na Aisha yana alkuranu biki lugwa nan maya bayani hukunci wula belani man ce ci gaba ga yi khalifu hadha qawluhu ya ganna na mai ganda na nan ulle ba na sakon latin ya ganda ba sakon lati mai ganda ne aya na bayan ulle ba ne daraba Allahu masalan sakula misali ba ko na kafaru yanzu ya ce mu na ba caji kafirci na imra'ata nuhin imra'ana binuhu wa imra'ata lutin bi nufi. ta tahta abdaini ba guba ba afiya da karkashin wuji guba min ibadina min wuji jo salihai na jira kirkina fa ta huma a ci ma jayinci falam yuguni ya anhuma min allahi shay'a amma da kukuken doro na jiya daga batu yi ce wana al'aya ya annahu rawa abdurrazzaq ibn abdurrazzaq ibn amma musana'ani والفريابي تو الفريابي وسعيد بن منصور وسعيد بن منصور تو سعيد بن منصور وعبد بن حميد تو عبد بن حميد وابن ابي الدنيا تو ابن ابي الدنيا في في الصمت وابن جرير تو ابن جرير وابن المنذر تو ابن المنذر وابن ابي حاتم تو ابن ابي حاتم والحاكم تو الحاكم ابو عبد الله وصحابه min tariq ibn abbas ne daga yakwai ibn abbas radiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala ban san kullatu ne ga fa khanatahuma ba wannan ibn abbas ga fasara fa khanatahuma gai amma khiyanatu imrata nuhin amma khayinci yin ya nabi nuhu fa kanat takulu lin nas wa ni sai ga zangi ga innahu majnunu imi a nabi nu wadu fe gaza an giji ga ba mu ya nu da an na fa an je ti wan zuila Allah kiyaye mu wa amma khiyanatu imra'atu lut imra'ati lutin amma kha'in ce imi a nabi lut fa kanat tadullu ala dhaifi wa ni fe lawuza shi ye gane shiga wa a nabi lutu benin fatilka khiyanatuhuma na ga kha'in ci na jinan wale ga faka na ta umar na ba na wujji gani mi anabi nube mi anabi lutu a fi da lutun alfashe lukwa a fi da dan yacan wali ya zubi lai warawa ibn asakir alhafiz ibn asakir ngobe an ashrafa yarfahu ila nabi da ba ashrafa wujrafu da ba nabi sallallahu alaihi wasallam kala gama ma bagati muratu nabiyin qat ata ba dai mi a nabi dambo wannan da lokacin karuwanci lena wa rawa ibn jarir wa lega daga ba ibn jarir gobe an mujahid daga ba mujahido ga layan bage limratin ugwan yan zagi na ka na ta nabiyin na da karkashin ya an tafjura na wa lokacin fajirci wa man yakzifi tahiratu tayyiba ummul mu'minin zandoro na magaji kazafiyan zalilici da na ta zuna ummul mu'minin ummul mu'minin ne mu'mini zawjata rasulillah in ya tuce zawjata rasuli rabbil alamin in ya tuce suna jali ta bata na annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ko fi duni wal akhirah kai jo to alkiya duk mana na na isha wi mi anabi jo ka alkiya ma da be wa da mini mi anabi jo wa da mini mi jo ya anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kama sahha zalika anu kimna na tazu daga itu wannan fa huwa min dalbiya ko nga zane ga ga gairi wuce na zawuci doshi abdullahi ibn ubay ibn salulu yo rasul rasul munafikin ne tishe munafikin na walisanu hali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu gintare hali yani bi sallallahu alaihi wasallam ya ma'sharal muslimin ya ya jama'a muslimiji man ya aziru ya'ziruni fi man azani fi ahli zana wa jikini ya mi wa boundary ya mi wa defend mi yace zani ga lagun be to me tiye ga dede na ga ti yalin bono innal ladina to yace e latin ga lille na shi uzuna Allah wa rasulahu e lagun to so ko be tu ji mane ji so ko be tu ci da mo e wa so ko be tu ci yun na la'anahumullahu fid dunya wal akhirah e to yace ga la'ana bugbe zamu ci kai to alkiyami wa adda lahum azaban muhina amma ga azaba ji shirya zani ja azaba yin ba fa'ina ansaru dinihi babu zai sha ya diniya na bi muhammadu nasara na don liyakulu a cari a gan nanu naziruka ya rasulallah ya wata ce ce ciye bauzir yawai fayakumun bi su yi fihim ila haula ila shikiya a shiga ga annakin gato a nabi fayon shi bayanin yi ga annakin bai bi ko yi shi da ba na shi da daidai shakila an giji allazina yukazzibuna Allah wa rasulahu ne gana so ko betu cin ga gana agulla gamana na wayuzuna huma a ce la gunto azaku babana wal mu'minin a ce la gunto to mu'mini jina na huma ta la ta la la kya gotin kimbo barata karrabu na bi zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a ta jinne tin tsombaya tambaya bi Muhammadu wa ma na alama tu mun ya nabi wa bi zalika shafa'atahu bene neman a jata gwatan ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam allahumma ya wuce inna nabrau ilayka min qawli haula'i almatrudina ya wuce ce gwa yawa be ga ya zanna na anya daga ramayan sai ce wani ato bayan man ya bayan labe ka to ya fayin etiyan na na aisha afo na na aisha ma wali na ko zando na magana na aisha ji kazafi ko gagade da tubo ko wuju ya bai cida ko wuju ya bai tun alfasha ko ko ma in gagade da tubo na mato mm. zane na aya na na ibe suratu nuro bai ne da na gaza na jikiyo nja gama nan mm. zannama wa sako wa wun ebo ne na sako ga nan gwa mm. zannama wa nabi muhammadu wa wun ebo ne mi ya anabi muhammadu ga wani ke mm. ga wani gaga dede e ti ubo don na wato wujin wo shi ya jabi a gangan ka ga gana na yi shayi kafiri ko ka ga gana na yi shayi karuwa mi sun abu wali yazu billahi nga ka ga yabo abi ga ka ga ci aga gango ji ga warwa kai na nabi nu bi na nabi lutu dana darba Allah masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kana ta ta tabdain min ibadina salihain fa khanata ma ganga fa khanata ma cina yabo abi ga gairi wuce mun tun shugo shi Abdullah ibn Abbas gani ba zanu su gani domin kwalin shi zo ne a da fasara ga fakana ta ma ba wannan fasara shi dana ka ya na yi mai anabi nuhu wa juga za an yi gan e ya ba wani ya anabi nuhu na ji kiyo wa shi ti ka ya na yi mai anabi lutu ma ya e gaji ga wa anabi lutu be imi e ga fe da labari ya zaje ya ba biya ji kiyo ya ba biya ji za wuce shi damuwa nga malaka ne ya ne na malaika ji wa ne bilutu lona mm. ko mm. ane bilutu a gan ha wula ibanati mi ejin zagi mi dana wuna saro laku mm. ali ya ega ega e wa luwa lanji ya waya e fi daifi ega lagun betso ya ega jimi damu e ya e ega e na ji wa be no mo rajulun rashid nan ma hankali ta gona na fi banatika ko mm. a ga ajiye bukata ndo etinye kiwa eh? etinye giza George ba ya eh, wato ya gane ide wube nan nasa ajiye bukata a mai bagiji amma ta sun ga wale karshe dai kuma ka ne jawaba kauni ila an kalu aka yi jo'a lalotin min karya cikin mm. inan muna sun yata tsawaruna yana adaguna wata ya gaji ya lutu bai jama'a ya gaji ya yi tiya jai babon ne bane na jani je ilali nan ga elali a jina a ya jina kusa a nabi lutu wa tiya ko mustashiri ko ne ke ya ba wa a nabi lutu shi ga za a je ne ga gina ya wani ga wala ci ndo amma ndo le mai tafiri wa ne mana ndo ji gani ko so daga babon no gbani na sukun wale gan a nabi lutu ta gangwa amma in yi na ganci sukun innahu musibuha ma asabahu hmm. ene dia ze ya daji wuce nan ga kiyo ga biyu fa anje na wa alawi lamra ta ka ne na timinal gabirin e gogo mi anabi lutu mun so aji alaka ma amma fa khana ta ma babo na wuce lawo ga mi anabi nu ga mi anabi lutu hmm. a fe da lokin fasikan ci ko tuyen ci da ko zinan ga fe da jan a a amma tafsirin shi ya je tafsirin la ya shi na nga ma wani abi bi fakana ta ma illa alfahisha nga adiye ne babe fakana ta ma na sai tun ya alfasha le wale na sai fasara na aliyan sahabi annabi muhammadu banin ko wuce fasara ya shiya shi man kirkin doro mago wuce tsaye bodi a da so ba da da su ba a cigi a kirki mutunci a cigi mutunci yana na aisha noga can adini ya shiya shi ne do ne ga da kirki na sai shiya shi gugi mutunci do ne ga didi ne sai shiya shi gutu zuma sayyidina bakari a gan wajiri umaru a gan wajiri usman a gan na na ya shabi hausa a ga kiyo a gan yacin daci a cingaga a yau sabi a nabi benin a ga aji kiyo a ga aji rida imam maliki shi ya juji mutunci imamu abu hanifa shi ya juji mutunci imamu ahmad bin hanbali shi ya juji mutunci sahih bukhari muslim da abu da da tirmidhi to ibnu maja ita fi ne pata to man naji shi ya jaji kiyo shi ya ji azawun shi yi mutunci sanai jiyan na bayan gaji na zuku a ce ga wa abla ibn ci? da san zane shi maza na wuta sai na umaru ne a ce da jiki a ce da wucin haka babu na to kabaru to yi kabaru ga baba shi ja wuji ne nan efo na awu sai na umaru ne efo yin celebration musamman yin ke yi a jiniyan shi an ciwo ibn al alqami ko mm. wanda nasiru shirk nasiru tusi a na yi na kin a cikin a ta daula yin al'abbasiya ladakin a cikin manyan suna yi berkete a ji ba na berkete kan na zuku a ke celebrate zaun ci gani zaun ci jina ji ke mage ko mun gane ga mala abu muhammad ibn hazmi sai ga alfisal filmilal wa mihalo ga tare musulunci ce ne na sarandoro be musulunci ne turen bidiya ja ajiye peji na ga peji kafiri shi cino yan bidiya ja musulunci lada abu da haji kiyo ya ga jago a fata yi jiya ji musulunci kem na sokon betu ciwo wa na ndu kokari na yan bidiya ja ji fondoro na ba na ba wa na diga da na da laba wucin corrupt ya kwace a don nan Allah kiyaye so nga malla a shek mun da abuwa ga gan le da na jige ga da deri ne ce na na shi wani e wa so ko be tuci wi la na so ko be tuci wi mun la na so ko mun lu tabbata za mu ci pejo to alkiyami amadanin matlab takfiru man haraba aliya ko wale hmm. fasali na ga tiyan aqida na shia je la zagan zane gun sai zane ji gun sai zane ji gun ku zane ji gun sai na alina mm. awon shi kiyo ai kafiri na ga wa min amini ba takfiru man haraba aliyan radiyallahu anhu a ga zane ga gun sai na alina kafiru muradun bi zalika yana mai kwabi a cin ne aisha wa talha wa zubair wa ashabihim yana mai kwabi a cin ne na aisha to talha ibn ubaydillah to zubair ibn al ko mm. wa su abu gan da zai tuwa su wa muawiya wa su abu ta muawiya bai jama'i shi wa wa tara minu sallallahu alaihi wasallam ya e gabe mutawatiran daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya dullu ala imani haula ne lawo ya ce imani ya zanne shi wani. wa kaunu bugudihim wa kaunu ba'dihim mubashiran ko bil janna kuma kasancewa sashi ya zawunci shi aya bushara bi aljanna wa fi taksi wa fi takfirihim takzibun li zalika amma gaza na ji kafirin dole wa ganna la gama na dan wani fa illam yasiru kafaratan kafaratan bi hada takzib ko gan ka a maje ka zane ji mu ana na aisha gangani da sahabin na ka kafiri na ko mm. fa'in lam yasiru kafara ta gaga to wanci je kafira biya da takzibi nan biye ganna na ja da ga manin ya fala shaka lam yasiru na fasa katal shakka da wa atlif ja ga ja fasiki wa zalika yafi fi khasaratin fi tijaratihim nan ma wa ku ke an ga wacce ne zanne je ce nan a giliya a zuzuya ngole e bona mu'mini guba sun na wanci lawo ga zanu ci mini mu'mini na jogadiri da ko no ẹgbọ́n náà tẹ́sí wọ́n yín tó ayé fata ni mí nàlí mọ́mìnì náà tẹ́tàlú agájẹ jẹ̀má gbà mí nàá mọ́mìnì jọ náà yìí gùn lọ́jì náà fa asilihu bẹ̀yìn náà wò má ẹdí yára tàkà níyà bá a bọ̀ ńgọ̀ ilé ìzàkú bàbá ayé gan mọ́mìnì wà asilihu bẹ̀yìn náà àkàwé ya ji gyara tsakanin ya giye jo kana ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zan taqal muslimani bi sayfayhi ma fal qatil wal maqtul fi nar nan ngole ya zagu baba na gumbe doji ci su ku to suna to al qatil to al maqtul zagu baba ga ga kiyo al muslimani e bago to su muslimi ga ayo ngoji ga na ku number 2 e kuna yi make ji faruwa bi fitina ji faruwa tsakanin sahabe jona iji e ta hado ajon sani ga ji daidai nan wanda lada guba sani ga ci bici nan wanda lada ne amma fa biyu ye bici nan ci ne bana bi bigin zai ta adal hakimu fa ba fala wa jiran ya ga ji ta do ta ji daidai wanda lada guba kuma ga ji ta do ta ci bici su kuma dai ajrun lada ni in ga annabi ya annabi ga annabi ya za sai da ya ci yan sai na san ba ko mm-hmm. wa Allah bi bayna fi'ataini azimataini min ummati daidai ma wale ga mini ne ne ke laibe na suku wale sahabi anabi a anabi ayi sahabi a lokun jibi anabi tashi ayi mani jibi anabi a su ta tiyan musulunci nabi ya bushara bi aljanna ka a nabi ga tan gwa a rikiya bi sahabi don mi zan fara jin watan gunu kashi hmm. ka ne gwata a nabi duk da zamu nan ga da sahabi jibi zo kimbele na ke fi ga ne baya bushara yin ga aljanna ina so ko nan magan waye daji bayan na so ko ga da ji fitinan nan wa nazana ma fi sudurihi min zilli nan von doro be bakin ciki daga den banza doro nan so ko waya to aliu to muawiya to aisha to talha to zubairu ba ta so ko ga ku da aljanna ko faqatiluhum minhum wa qatiluhum lahum mẹ́nu ní ètò kàtà ni lọ́tọ̀ zànà wú zànà tó zànà wú na mí abi a abẹ́ jo ta àti àbọ̀ fil hashri maruhumani bá a ta ẹ̀fọ́ so fa goya. wallahu yanzu okulla ma ta hui suduruhum min al-adghani nan von doro ni maga den gbabo na sọ̀kọ́ guji kiyo sọ̀kọ́ guwazu aisha ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi bi sarawi yace falalayan na na isho ko muawiya inda mini ya kuta bil wahijo ko talha wa sa'dun wa awfi wa talhatu wa amiru sihirin wa zubairin mu madai bugo to da mini zai ja ya bushara gangani be aljanna yana ba na ma na diga ya bushara bi aljanna yana ne imani bo zawon can su ta shi ya ne ga zawon can su musun can gamanu so yazidu to ya giyo ni eh annabi sallallahu alaihi wasallam ngole yazidu maji sahaba amma muawiya babu riyo sahabi ya giyo so ma ne diga awwalu jeshi ya guzul qistantiniya eh. je ma mafari na jadagu kistantiniya na mafulla su kufa gangani biyayi yanzu bi magada guji wuce so so wale ba gwanno di banin nan nga malaka sayyidina ali ka ne ku wuce je faruwa nan sayyidina ali ga muawiya da sauran su aji kiyo aje kafira nan mana fara wuce da guwa etun wuce na ma jin faruwa zamani na na aisha shi bai na suku na na aisha to fake regret ne tunci na jiki na jin faruwa na ta wale gan wato yana ne kpata ga yan ne kpata ga yan ne gama na kama nga shi ya je zufi ya iri na jibo ngo do ga manya ngo do ga zamani mafari aja ga ga wa jini za wani ba manyan sunna shi manyan hadisi shi wani gai wa emilatu hankali zabe filosofi wani ba mutazila shi wani gai wa gamanin da gamanin zuci shi wani rafi za shi la takbalan da minar kulle ha jama'ar su wa hatta kullu banani matlabu istitabatin ko matlabu istihanatihim bi asma'i sahabati matlab ne ga ya yagba da wulakanci ji na shi a jejin sahabi shi nan wa min ya min ubo iftiyanatun bi asma'i sahabati min ubo aja sai la yi ba dan sunan shi sahabi ko inda tabe shi shi inda ga lanin yi na na shaka babu wuci ga na na shaka wudonu ko nga adatu ne ya tola hako muawiya kababu a shiga bindiga je gani bai ba ta ga muawiya ga ya dikiyo a ya wudano je fati a rubuto da yara ari ndo ciga ndo ciga ne nga tune Aisha ko Abubakar ko Umar ko Usman nga dikiyo nga kabe da ntafe dikiyo ntafe lu pati ntagan la on ciga unye pabiti dono ntafe ke mani ga kiriki nga unye jole safi wuya wallahi wala siyama al'ashara especially za wo ma na al'ashara din bashirin bil jannati ko ji gane ko shi ya jada fe dikiyo sai gya mutunci sai baye sai ba suna shi amma ga wale la sai na ka. Mm. nga malla wa ga da mina na sunnati na bawe be tirmiya nga shi a jibe da ba ya tudi wada shara ya haja ga tisawa wahid ya baki ba wajen da tare nan wa tsaban a da bakar bai umaru bai usmani na bakar bai umaru bai usmani ma to talhatu to zubairu nan wana na mafi mina asharatu nan ko diga na ko mm. so shi ya jiga da kirsu ko ya ga aja ga tisa wahid mutuani ni ya Allah a ah, Musa arba'ina lailatan fasmamnaha bi ashirin ko yace bi gumi gangani be fo guwe be wal fajri wal layalin ashir sabago kalima a wuje da biyani wangi uyo hmm. amma tisa ne da lagos na ka da fil madinati tisatu rahatin ejo ade da gutuwa indo ce biwa yusudu na filabi ba na tsaban gaji ke gaji ke jimbo wakar tawatar hannu sallallahu sallam ya gaji be mutawatir a daga ba annabi sallallahu sallam eh, ma ya dula Allah wujubi ta'zimihim ne lawo ya ce wajibci boye wa gajin wasu abiki wa ikramihim wa mawliya da mutunci wa kada arshada Allah ta'ala ila zalika fi mawadi'a min kitabihi sakwallan na wuzaji kakan da najo kakan da rita gogo wala zamu min ihanati haula iyahum istikafim li zalika indahum ko mm. na mai laugan eh, yagba na zawon ciye ladana wani laugan eba abuwa na alagan ji cancanta ga ni gada wani wani mani ta kada minu ma yi jibu ha na takum zandoro na gaula ta kpankuro wace ne ga wajibi yo na agba sahabi a nabi je a ci ma jan wulakanci a ci a tun ya tun kirki a nan fakari ka zaba rasulallah sallallahu alaihi wasallam da ne ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam la gama nan fi ma akhbara yana annabi labari min wujubi ikranihim yace wajibi ci boyen won sabi a anabi ce wannan wata azimihim wa mawliya bi kima wa la gani bi daraje na wa ajallu sahabi rusul sahabu muhammadin zai je fala ga min min sahabi ta ci yona ngai sahabi ya anabi muhammadu wa afdalu sahabihi al umarani zai maji alkai ga min sahabi ali na abakar gani bi umari قل inna خير kul khaira qawlin fi sahabati kullihim daga kirki yajin sahabi jobbenin wala taqta anan ta'ibu wa tajrahu ce zane ya sahabi da sahabi ci wuce ya aibu wuce ga didi ya e ci abu na mai bana sako ya daji gani da yi sako fa da yi sako ya bushara da aljanna kashi ada ku badaru a nan magaza do na ada badaru na da aljanna ada sululu da biyo ko a nan magaza do ne gadan bayatul ridwanu no a dikiyo mm. ma da aljanna sakwakon fada yana kata wa la'alar nabi wal muhajirina wal ansar annabi ya bushara da ajinin ga bakara da ajinin mura da ajinin usman da ajinin aliyu da ajinin tola da ajinin ko hmm. sadu da ajinin sayidu da ajinin har da karshe annabi ga alhassan da wani husaini sai da shi ba ba jannati hassan da husaini a yi nusayen gwaru fushiyan aljanna in bai sahabe ka ka ka ka ka ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bushara gangani bi aljanna ko ya hmm.

ba na man na dai maji kaza kaza na zajeje nga ga so buwa miya kara fi da yaran ji jona za na ji close to mutane ya kuma ni nan a ce dai special recognition hmm? amma ira e e e yi ji nan za na yi ji mutunci lailawa na ra ne zai to ba ni bi ganin a magayewa ni bi da zami wuji saboda a ga lauka na muhammadu rajulan salihan da hannun muhammadu ga ila kirki na kana su abu kan musu alina da su abu da kirki ko saboda a ga a ga ya hannun muhammadu za da biyu ngala su fata cike shi za da biyu tsakani obe koi wajen manufa na obe inji jinin kashi a da sako na owo fasin sakon musulunci na wace ya eshi bai wuta e jin sai jin dawa mm. ko ji gane ko mm. za duwa ci dai yi shi obo za won ci pate lawo ga kiyo e lawo ga duwa ya lo a sha ka ze ni ta ta wo kirkiji imani wanja hmm har wa jeli ka ga ya tari wannan de no ji na? Mm. an ni gashi a aga su bi mo mo bi yo a yi su su ta abu to manji to limanji na ji mafikin babon nan shi a yi fi da laki to ce ji sabi a nabi muhammadu to ko to laji to lozun si spika to ji to ji to ji to an to ji makanta to da je lan to wani yi fita ko abun ne je ji sabi a nabi to ko fondoro lawali so ko àwọn sani so ko àwọn sali so so ko àwọn endo ji ce lawali da ne bane abakar mm. sani sayyidina umaru mm. salisu ziyo na usman bin ga ali bayan tace a ce gadi da ne kwata da minute man je a ci masu so e bona e lokura ne mu wuci ya ma na adini so ko giso alibi muhammadu ma gwa sun afa alkiya me ye jeje ne ali abi to a ce la lalace a ci masu nga mala gaman wace a kila wace ga zakazai kazan zakazai kan zakazai bidiyo ta ci boye zakazai gaman na zuci yo kila wace ga ta wani sun da fa alkiya bi zan ci ba so ipa yo go ga ta ba ga e eh, da ya kuna wala ya hasmi zan ta ga ju so ga fa ani a habu ilayya wa ban gan an na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasmi na mu mu da bi kiyo abe sun be wina wacin ka Najeriya ya kare wa nigeria ga cimle zai shiga yi closest allies yan yasa dauna jina ya ke da special effect na ya ke da kayi nan ilayomi na haza wani ban da ci bare eh yasa da ne za kirki abai ne za ne tsobu mun na matsobu na de ma de ne wallahi ne yuyi ani ne yi su magwani ci ma jiki an a ma kiyan eh za yi majina a ji a ji a ji sabi a ne bi mu mu bi to ko ja'alu masabbatahum ta'ama hulukihim wallahu yaqtauha min al to koji ya so abi anabi mamudu we me man kirki jinga ga na jaji tu fondoro a chegan a chegan joro bayo ro bawo so kwa un shuya ta wa min wa min ajabin ko hmm. min yayi mamaki wa man kazzabahu fi ma sabata anhu qat'an hmm. zando ne ga gane ne bila gama ne yana da tabbatar da ba ne ba bace tiyin in gondoro madan ba nan baka duka fara da ne gaji kafirci wa min ajabin min yayi mamaki annahum hmm. yatajannabuna at-tasmiya bi asma'il ashab shi a je lafiya da yi yesu ne su aga biyu muhammadu ya zaɗa ni babu ngole baban ya baban hutu a bakari ko ko baban hutu umaru ko baban hutu usman in biyar na kina su kun ci bele da ne jida wa mai gina yana wa jida a kida shi yanci gwanin gawa ya bakar biya ko gawa ya umaru biya ko ko gawa ya kiya ko gawa ya usman biya a tattabdilu na mm. lazi wa adina bin lazi wa khair amin wa yusammu na da asma'il kilabi ko hmm. fa ma ba da mani sawabi no ne zanne jiga ya sunne sawabi a nabiya a mai da yake sunne shigi kya ɗaya bai ba wuya kula nan wa shi ba ashbahun bi ali dalali wani iqab zane shi ma adabe adabe ke adabe gangani be punishmenti so yin na ɓata lawiyo nan voje tsaba na rafi da shi biya sabi a nabi muhammadu nan wani matsagar jizmo sai na baka sai na ali da ya gimi ziyo gimi a bakarun da ya umaru nke agi laya umaru yi mi to rijalu ya shi a joma adi raifu wa yi umaru aga bai shi shigan jizmo a gangashin a yau wuce shi ya bayan takiyo ẹnẹ tí mo dán bó náà ọdún ṣàrùbá mi daga zamani sai na umaru waga caki da shi an cile eh, family ya sasani hmm. zuriya family sasani hmm. family na feji na ifeji buta ina kiyan fari sonu family ya tu ya fari sashi na shi ara gafi a ra'izai ifeji buta ina a cikin gudu daga ban dakon dakwa shi wani sai na muru gala musulunci lokin wuce wuce jiki yau wuce guwa wuce bayan wuce bata wuce nuna wuce yau ko ji gani ako mm. so etu ya sasa ni ti ya fari so e juyin zagi dambu na je won wuji nan ko ji gani ako mm. a cagan sai na muru gan umaru wẹ́n laji ballaji na nàlẹ́ abdullahi ibn umar e jiwaya ebo ne yana yi yanayi practice na yi agada kugu agadi egi ya zawon chikwo agula da eji ya musulmi ji e a suwuji egi zawon chikwo ya gege lórí kí ọ eke e so ade na sayid na murga aha ya ja n'ebi muhammadu a dambo wọn lada ji kí wọn lada ya jiwu ya wucayi zagin na lada ya ko mun gani mala biyo husaini ibn ali ibn abi talib so iza ke sharuban ga sunno waga cinaki da shi ajile rafidaji ba ya sayi ibn ali da ta bi husaini zai ke imamu abin da zuriya husaini ba fi e babu ngo jiga na ko zan do jikiya yan zan do k'i ya zuriya yan hasan bua kí lọ́n dá ní mọ́má ọyán bọ́lá asọ̀mọ́kí ẹ̀dẹ́ fọ́lágán òsèyàn yóò ọgbẹ́ni múná ta ya kabila ya jini ya fari saci wuce na gun na gun náà so amma ga wale gane je ga gbadan zuku wuce ya ka biruwa na yi limi a maɓe ne ya gime ku zaune amma folowa ne ɓata haɗe ba na yin lona mm. tashi a dai lawa ga boye zami a nabi amma mi jike amma mi ce to wale ga hukuncin na ja a adda zai ce a jiba wuce da da fe wa zama a fe santu fa ku kan yi wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk